hotunan da suka fito daga fadar shugaban Najeriya Asrock da ke nuna shugaba Buhari da mataimakinsa Profesa Yemi Osubanjo sun dukufa wajen duba shafi-shafi na kasafin kuɗin bana na nuna sauyin salo ga wannan lamari tun dawon mulkin demokuraɗiyya. Da dai akwai kyakkyawar alaƙa ta rashin shakkar kowane ɓangare ba mamaki da tsawon lamarin bai kai haka ba. amma an ka duba ga shugaba Buhari da ke taka tsantsan kan lamuran kuɗi don muradin yaƙi da zarmiya hakan ba zai zama abun mamaki ba hakan ya zo daidai da ra'ayin ɗan rajin yaƙi da cin hanci comrade abubakar abdulsalam shi hanzari bai taba haifar da abu mai kyau ba idan kai la'akari da lokacin da shi shugaban ƙasa ya gabatar da wannan kasafi na kuɗi a gaban majalisa kwana biyu a ce ai kasafin ma da shugaban ƙasa ya kawo ta bata kwana biyu a ce ai an shigo da wani abu a ciki wanda ba lokacin da aka kawo ta ba a ganta a ciki ba to ai ina ganin duk mutumin da yake da hankali to dole idan an dawo maka da ita ka zauna kuma ka sake dubawa abinda ka kai din shi aka yi aiki aka aka dawo maka da ciki ko kuma an je an mata kuma wani gyara an sa son zuciya a ciki tunda tun abun ba a je ko ina ba a can din an ce ta bata a'a gobe an ga wani abu a ciki daban kasancewa shugaban kasa in ya ce sai ya zauna ya duba kuma kafin ya sa mata hannu idan har ta yi daidai da abun da ya kai wannan ya yi aiki da hankali da kuma ilimi a ciki tuni dai mai taimaka ma shugaban kan majalisar wakilai kawu sumaila ya ce shugaban zai duba kasafin a tsanaki don ɗaukar matakin da ya dace alhamdulillahi kaga ai sai an bincika tukuna an gani daga nan zuwa ɗan ƙanƙanin lokaci mu ga me aka yi daga nan kuma in Allah ya so yarda a gaya wa duniya ga halin da ake ciki ba da dadewa ba za a yi a gama in Allah ya so ya da dukkanin ministoci za su fara dubawa su ga gyare-gyaren da aka yi da kuma yanda za a aiwatar da kasafin kuɗin ba mu so mu tsoro akan ƙarya ne mai zai faru bayan dawowar shugaban daga ziyara aiki zuwa ƙasar China shin za a kammala batun kasafin don fara aiki da shi ko za a gyara wasu sassa Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.